أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan farta mana kurakuranmu da zubanmu da cikin mu ya kara mana imani da himma da islasi ya kuma rufa mana asiri cikin muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke rufon, Allah subhanahu wa ta'ala ya asirta mu da kyakkyawan idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan rana ta ashirin hudu ga watan Ramadana na wannan shekara ta dubu da arba'in wanda ta yi daidai da ashirin da ashirin da tara a watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan a turar tauba za mu tashi a kan aya ta biyu insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يحبوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة فاهزئوا إن الله مخرج ما تهدرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونلعب قل أبالله كفروا قد كفرتم ajiya jiya za mu koma baya a ɗangon mu jona ta da ta yau ta yau da tijiya Allah maɗaukakin sarki yana tona mana sifofin munafukai da irin ayyukansu da suke kitsawa a tsakanin al'umman musulmi da irin kuma a sifofinsu. Allah ce wa minhum da munafukan nan akwai allazina yu'zuna nabiyya wanda shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kansa ma ba su kyale shi ba ba su ma bashi ba hatta annabi ma bai tsira da su ba suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen faɗa masa munanan kalamai da munanan maganganu da mugun aibanta shi ba ya na idan suka zauna suna hira suna magana suna hira suna dariya da musulmi da musulunci sai kashi suna cewa wa ya na huwa uzunin shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son sa kunne akwai sa kunne ya ji wato akwai neman labari mutum ne mai sa kunne mai karɓan magana mai kyau da mara kyau duka aka kama su karɓa yake yi magana ta alkhairi da mara da da da sharri mara kyau duka karɓa yake mutum ne mai sauƙaƙa masa magana mutum ne mai sauƙaƙa masa gulman wani subhanallah ina fata an gane ko a ul ka gaya musu kin ji Allah Allah maɗaukakin sarki ya musu rijon da ya musu waji kulka faɗa musu ya muhammad kulo kairi kai kunnenka na jin alheri kunnenka na jin alheri ne da kuma jin gaskiya domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane wanda za a iya tartatar da shi ta magana na wane da wane na a kawo tuka a kawo fatanci har ya tsani wannan ko ya matso da wannan shi annabi sallallahu alaihi Allah ya tsare shi daga wannan sannan kuma sahaban su Allah ya zaba musu masu albarka nan sun su rika kawo manzon Allah gulman junansu ba irin mutanenmu ba ne kana son ka samu gindin zama don wani mutum babba ko gun wani malami tsakanin shi da alifansa ya kasar wannan ya kawo suka wannan wannan ya kawo suka wannan ɗalibi wannan ya kawo suka wannan ala wani fa yana gyara maka na hau wani fa yana ce baka cikin larabci wani fa yana ce maka za in ka ji gudun siyasa to da nan ne ma matakara shi in ba ka kawo masa mai kawo masa suka da ɓatanci to shi ne abokin zamansa in mai ma kawo masa gaskiya ne shi zai ma zama da shi kawai sai ka kawo masa waye makiyinsa kawai waye ɗan adawa waye mai kaza waye mai kaza sai kuma ka rika samun gindin zama kana matsansa kana samun ɗari biyar biyar a lokaci eh, zuwa lokaci haka za ka tura Ba zai taɓa ba ka abin da zai gina ya mai da kai mutum da in kai mashayin kaba ne ya rika baka na kaba in kai mashayin wuyu ne ya rika yaga maka da wuyu sai kuma ka zauna ka matar da zuciyanka ka mace a haka to su dama nan ne matattara idan ka je wajen a manyan mutane su ma masu hali to su ma wani ka yana hasara da kai wani ka yana sai rika da kai shi ma ya ce mota ka irin taka ya ce gidan nan na shi ma sai ya gina shi shi akan eh a harusa a gina sama da shi haka za ka tarar shi sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayin Allah ne da Allah ne ya zaɓan ma manzansa ku kawai mutane ne masu alkhairi kuntum khaira ummatin Allah ya bada shaida ba a taɓa samun al'umma mafiya alkhairi a doron kasa ba irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za su da kuskuren ɗan uwansu ba ne su yi gaggawan faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gaya musu shi annabi sallallahu alaihi wasallam kunnen su na alkhairi ne su na jin gaskiya ne don ba abin da ke fitowa daga bakin sahabansa illa gaskiya shi zuru khairu lakum yuqminu billahi ne mai imani da Allah wa yuqminu lil mu'minina mai imani da mu'minai sahabansa da ya yarda da su masu kawo su kan hali da inna wa rahmatu rahama ne ga al'umma musamman lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani minkum daga cikinku wallazina yu'zuna rasulullah lallai hakika waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da miyagun maganganu irin waɗannan wato shi gibe-giben harafansu ma ya tsallaka ma yanzu ba amfani masu ke yi da irin waɗannan mutanen da suke furta munanan kalamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alake lahum azabun alimun suna da wata azaba mai raɗaɗin gaske domin da babban mutum suke yi babban mutum suke hakawa to azaba ba mutum in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke ya halittuna idan yaƙi ya taso za a fita yaƙi aka zaburar da musulmi a cikin yaƙi har su a ciki inda sun laɗe Suyi yi likimo tsakanin musulman su yi kwanto cewa su ma mummunai ne idan umarnin fita yaƙi ya zo wa mummunai gaba ɗaya musulmai a fita sai daga duk inda munafiki yake sai daga ya koma gefe ne za su faɗa ya halifu da billahi za su zo har ku gaban manzon Allah sallallahu suna muku rantsuwa billahi da Allah wallahi tallahi ina da uzuri kaza wallahi tallahi kaza wallahi tallahi kullum in ka samu munafiki ba wani kai shi rantsuwa kullum suna rantsuwa tsakanin musulmi wanda musulmai su ƙara yarda da su su ƙara yarda da su cewa fa lallai su din nan ana tare kawai ina fata an gane ko yanzu misali za ku zauna a ɗaki a yi sarka ko wajen goma to haka ji wanda ya yi satan ya fi kowa tsananin a yi ya haka ji ya fi kowa tsananin rantsuwa ai wallahi tallahi wannan abun ya ya mun zuciya wallahi tallahi a kama wanda ya yi wannan abun wallahi abu wallahi ka tsayi wasa kar a kyal in bincike ya bincike ka ga shi din shi din ya fi kowa rantsuwa kuma mara gaskiya haka yake ba su da gaskiya a imani ba su da gaskiya a kusancinsu da manzon Allah sallallahu ya zama kewansu da musulmi su ba su da tsafta kuma ya fi kuna billahi lakum kun mumunai musulmai za ka suna karancewa da Allah suna rantse muku da Allah wai li yurdukum don ku yarda da su ku yarda da su to ni yanzu idan karanci mun wai don ku yarda da su Allah ya ce a fita aiki manzo Allah ya yi umurni a fita sai kana rantsuwa mu wannan ka yarda mu yarda da kai ina da aljanna ina da wuta ni zan baka lada in ka fita ni zan azabta da kai me amfani ni kun yarda da kai ka saka yardan Allah ai ba ka yi kokari ne ka yi abin da Allah da manzon su ba su yarda da kai shi ne yarda mai riba in Allah ya yarda da kai manzon sa suka yarda da manzon sa yarda da kai rahamar Allah da aljannan su duk wata wahala ta kare amma sai ka mace Allah din ka zo kana kokarin yarda da mutum dan adam ya yarda da kai kun kana yarda da dan adam kana mai abin da zai yarda da kai ya ranta baya nan fa ana kokari a samu yardan Allah sai kana kokarin ka samu yardan mutum kaga sha'anin munafiki kenan ya halifuna billahi lakum liyudhukum wallahu wa rasuluhu haqqu ai Allah da manzansa su suka ci cancanta an yurduhu kalimiyar kansu duk abin za ka a duniyar nan na wani aiki ko ibada ko wani sadaka ko wani kyauta ko wani aiki kada ka yarda ka yi don wai ƴan adam su da kai su tafa maka ko amerika ta tafa maka a kai ka ko kafa su je su tafa maka kwana tsafa maka in abin bai burge Allah ba Allah ya ji shi ne amfani shi to kullum a cikin ayar take cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa su suka fi cancanta tarbiyyar dansu in dai kai muminin gaske ne in dai kai muminin gaske ne ba za ka fifita yardar da mutum sama da yardar da Allah da manzansa ba shi dan adam ba abin da zai maka wallahi ba abin da zai maka sai da ake raba ka yau da su fa Allah ce ya ibadi idakum ja'ilun illa man ata'amtuhu fastaqimu utimkum Allah ce ya ku bai da duk inda ku wallahi ku manyan wata ne kosashe sai wani ya ciyar da shi ki Allah bai ciyarwan wanku daga gare ni loman tuwon nan da za ka ɗiba a kwano ka a baki Allah shi kada ka neme shi a wajen ɗan adam irinka ko wata halitta irinka Allah ce ka nemi loman tuwon ka daga wajena ni ne zan ce ni Allah us'im wala us'am ni ne mai ciyarwa ba a ce da ni ana neman ciyarwa daga wanda shi a ciyar da shi a cikin wanda shi da san bayar shi kula ka ka nema daga wanda shi bai ci sai dai ya ciyar da wasu ne Allah subhanahu wa ta'ala yutqimu wa la na nace ya ibadi kullukum arim kuku tsira da kuke illa man tasawtu sai wanda na tufatar da shi in ji Allah ta suni a afsukum ku ne nemi tufatarwan ku da gare ni in tufatar da ku a ta'yan ayyadin da za ta yanka ka kai wa likita in kama riga wanda ce na aka kai wa tela ka kai ma tela ɗin kama riga da ke wala ta ka dini wannan yajin a hannun ɗan adam mutum iri ka nema a waje na inji Allah sura ta ita ce sura ciyarwa ta ita ce ciyarwa inji Allah mutum ji ya ce abu don ɗan adam ne yarda da kai eh? ka to za ka je masallaci ka ci ko a ganka ka ce eh wani gaskiya yana Allah to me ne kai don idan an adam ya Allah shi ka da munafiki ita suke ɓata rayuwarsu kenan sai ya yi shekara ashirin yana tsakanin musulmi kullum ban taɓa neman yarda Allah ba shi dai ido yana don ido ya gan shi ya yaba ba kuna tare fa amma wannan ya ci da rayuwarsa gaba ɗaya bai mori a ba subhanallah Allah ya ce in su mumunai ne in kai in ku mumunai ne ku ta neman yardan Allah alam ya alamu wai su munafukai da ba su san cewa hali annahu man tuhadillaha shi duk wanda yake sa'a da Allah wa rasulahu da manzansa Allah ya yi umarni a fitar jihadi shi ya lotse ya kawo karya ya jindaya da kuma ya ramle a gaban manzon Allah da bai san ba Allah da ya san kalbi da ya san hadisa ya san sai maka da makareci sai da ne amma Allah ya ce ya rasulullah ya ka kace musu uzuri kafallahu anka na ya ce maka na maka akuwa ai da annabi ya san shaidi da daga zuwan su kawai ya san daga zuwan su ya san to kiran kariya dangana wa a a a a nemi ta zama ita ce kariya daga gurin fita jihadi ka gani cikin su rantsa aiki ya za su kirkiro su kawo wani uzuri karya sannan su rantsa akan uzurin kuma kuke ba su san cewa lallai bai sa'a wa Allah da manzansa fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha da su san sakamakon shi wutar jahannama ba kuma jahannama ake a jahannama ina idan aka shige ta ba a fita ba a fita wani su ɗin irin wannan suna su saba wa Allah sabawa ce kafurci domin munafikai kafurcin ne a zuciyansu amma suna shi da su samu kariyar musulmi ya sa suke ta su ga musulmi dan musulmi za su kai hari a wani gari a ci a tsuwani da tsuwani ai namu ne muna zuwa masallaci tare muna mu'amala tare kar a kafa kama idza laqul ladina kafaru wa idza laqul amanu qalu amanna kullum suna nuna musulmai sun imani amma wa idza kalau ila shayatinihim idan suka keɓance suka koma wajen shekaru irinsu kafiran irinsu kalo inna ma'akum ku ne hakika ne muke tare da ku muke inna ma'akum ina masalu mustahazi'un muna izgili ma wannan cikin to ku duba neman yarda ma a cikin ƙarya ne izgili ne izgili ne to wannan shi ne zulwa da haƙi munafikai kenan waɗannan sun fi cikin da musulmi saboda shi kafiri kawai ka hango su ka san kafiri ne ta ja layi ya ja layi idan ɗan cikin ku za ku kai ƙarin ya kawo ku. shi ma iya sun haka amma wannan kullum kuna tare kuna mu'amala tare ku zo masallaci tare ku zo abin nan da share masallaci don don a ƙara yarda da su eh ruwa ya ya ya ya kika da ruwa ya jirgera a zo ana ɗauka alwala a ka Allah sarka da alheri idan a yarda da shi duka ya kawo wani abu haka haka dai za ka tarar insha to waɗannan sun suka ta da munafiki shi sa yana ƙasa a wuta ma yana ƙasa can san ƙarƙashin kagurai su ake fara jerawa من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا kama musu wato ma من mai taimaka musu Allah bai من rufa mana asiri wannan munafurcin su irin babban munafurcin ne abin munafurci ne irin na zuciya amma masu munafurci irin na zuciya ya suna da abun nan guda shida ne shi ne mutum ya kalli manzon Allah sallallahu ya tsani sunnar manzo Allah ya tsani cin nasarar musulunci ya rika murna idan kafurci ya samu nasara a akan a musulmi da tsani wani tashi da addinin musulunci ya karbi wani haka za ka karbi munafiki munafiki ke tikadi mai shi baya warkewa wanda munafurci na zuciya sai wanda Allah ka cikin sarki ya da shirye shi amma mai munafurci na aiki wanda bai kai na babban ba إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وإذا قاسم فجر wannan munafiki da aiki ke su ya yawan ƙarya yana magana duk magana da ke sun samu ƙarya a ciki duk alƙawarin da sai ya saba sannan duk amanan da aka mace sai ya ci amanan irin waɗannan ba a shifakul amali munafurci da muka ci gano shi a aikace kai wani ya ci ƙarya kai wani ya ci saba alƙawari kai wani yana cin amana wani baya haƙuri idan ba ta haɗa shi da wani cikin gane da ayyukan mutum amma wancan a zuciya yake kawai a rufe yake ita aya kawai ta kalla mutum lokacin saukin aya ko kuma Allah ya wani ikon sa amma ba a san irin irin waɗannan wato azaban su ta kafarin ma tsanani Allah ma ce ta Allah ce za su dawwama fa anna lahu nara jahannama alidan. fiha su masu dawama ne a ciki kuma da sabon Allah a nan irin da kafurci ne da kuma kafurci Allah shi duk wanda aka ce a wutan jahannama wutan jahannama komansa kuma yana mai dawama a cikin gabura na ita zalika hizbul azim lalle ta tsewa babu fitar mafi girma irin wannan ta tsewa da asara mafi girma irin wannan a cikin mutum ya bai da sit a aljanna malamai suka ce inda Allah ya ce min وقاتوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض حجة da gasa da ليجيرجي zuwa ga wata irin aljanna in Allah zuwa ga gafaran Allah da wata irin aljanna wanda fatin aljannan girman aljannan shine girman sammai bakwai da za a warware su da kasai bakwai waɗansu wa malamai suna cewa yanzu irin wannan girman aljannan da Allah ya nuna a cewar musulmi ya mutu bai da ko kaman ɗakin kaman masallaci ko kaman masallaci duk girman aljannan nan a cewar mutum ya mutu bai same ka ba ake wani irin asara ne wannan yanzu Allah sallallahu ya buga wani misali mafi karancin mafi karancin mafi karancin da abinda wanda zai samu a abinda mutum zai samu a aljanna wanda shine na ƙarshe daga cikin mutum jahannama shi da wanda zai huce Allah Allah ke da zai ba ka kusan kusin duniyan nan da girman ta tana so sai Allah an komai Allah ke kana ba ka kusan kusin ta goma girman duniya nan goma wai shi ne mafi karancin mai samu a wani yawanci abin da ake samu aljanna a ba mutum kwatan kwashin duniyan nan sau goma to wani zai ce ah, wannan aljanna ta yi yawa kwatan kwashin duniyan nan sau goma kai fasawa kai ta yawo a sama a jirgin sama irin na aljanna jirgi ai a ce an baka kaman ka duniya ka tashi daga can ba ina ka more jirgin ma ina ka more har sai da tafiya daga nan Kaduna zuwa Kano ko kuma zuwa abin nan da kama more jirgin ba ya wala ya tafi aljanna fati ne ta za ta yi tawafi tun da akwai abin da ido ba kan gani cikin ji manzon Allah ko bai taɓa jin labarin sa ba kawai sai ran da kashi ina ta an gani dan adam zai ya Allah ina son kar in gani a cikin da Allah mu yawo in yi tawafi abu da cikin gashi nan ba inda za ta roƙa ba a ba ta ba manzo Allah ce kan adam ba da ta kankana su ya Allah mu mun saba da noma a duniya wallahi mun san mu dan wallahi Allah hadisi ya tabbata kuna san mu kai noma ana Allah ce ga can ku je ku da noman da shukawa yana noma yana shuka har ya girma abin har an yi ba shi dai abin da yake so irin dai kar a ce aljanna babu rai babu wata damuwa da damuwan wani abu baka samu ba haka akwai shi a cikin aljanna haka akwai shi a cikin aljanna haka ce ka kaya za a yi ka yi saki eh? mafi karancin aljannan nan a baka mafi karancin samu fa duniyar nan sau goma amma a cewa musulmi ya je bai samu ko ɗaki ɗaya ba ko ɗaki ɗaya ba a irin gafara alwala sun kai tankare maka zunubai kaku zuwa masallaci tankare zunubai zama a masallaci yada, salloli yada, tsakanin fajiri khairun min duniya wa ma fiha tun fi duniya da ke cikin ta duba a an juma'a zuwa juma'a kankare zunubai ne, sallah zuwa wata sallah kankare zunubai ne juma'a zuwa wata juma'a kankare zunubai ne ramadan zuwa wata ramadan kankare zunubai ne kai a abuna a a yace mata ta dace da lailatul qadari a cikin daukacin ladan ladan shekara dubu tamanin da uku eh sannan kuma a gama ka zo a haɗa shi da shawwal bayan ramadan a haɗa ladan wanda ya yi ka zama bayan asuba idan aka yi kada wuri da rana tana fitowa a baka ladan haji da umra wai duk waɗannan abubuwan mutum wai ga aljannan nan ga gafaran nan ga ayyuka ga ladan amma wai sun da gari mutum a tashi wai bai da komai da za su zai sauke a aljanna wai wani fa baya yi yana yi amma harshen shi harshen shi bai kama shi daga tsarin musulmai ba sun mutum waɗansu yi da waɗansu zakin waɗansu a facebook zagin waɗansu ya turo sharri kawai ya zagi shugaba ya zagi cido ya zagi wani wanda Allah ya bashi wata falala haka za ka tarar mutum bai da kaidi bai wanda yake ragawa a irin zamanin da mutum ba wanda yake ragawa kawai shi yanzu ga a facebook social media a gaban shi zai zagi kowa ne kawai sana'ar shi nemo aiki wannan ya yada ya nemo aikin wannan ya yada ya nemo aikin kuncan ya yada ya nemo aikin yaron wane ya yada kullum allah allah yake yi ka jikin ɗari biyar sun share duk shi ne tawalla a cikin yanku sassu da waje shi aka wata takarar yau Allah ubin ya rufa mana asiri. Lakin dai ya zama mai hikima a rayuwar nan. zanto mai hikima duk abin da Allah ya baka to ya baka ne in baka yi hattara ba dan aljanna ka kake kuma nan wutar kai sai ya hattara shin zakin wani cin mutuncin wani dukan wani zakin wani ba ba wani kawai ba ba a wajenka kuskure ne wannan mutum ya yi wa kanshi wallahi ya damun laili yi wa kanshi damun laili ya yi hattara sosai domin an taba tambayi manzo Allah ta ba ni ne musulmi yace musulmi shi ne wanda ba ya taba cutar da ɗan uwansa da harshensa da hannunsa a hadisan nan mutum ya yi haɗa Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki ya ce, yace yahzarul munafiquna za ka ga munafukai suna taka tsantsan suna taka tsantsan munafukai in suka zauna suka yi hira suka kawo sukan annabi suka soki wannan abun na musulunci suka yi suka da musulunci suka yi tafi cikin idan suka tashi da kowa a tsorace yake suna tsantsan an tubaddala alaihim suratun kar karfa a ji gobe kawai suna fita su ji Allah ya saukar da su ba ya Allah su kullum a cikin a tsorace suke idan suka kwana suka yi mitin yawan musulmi suka yi zagon ƙasa wa musulunci suka yi suka da annabi suka yi ƙasanci to idan suka haɗa jikun idan suka wayi gari sai ka ji kan su ɗar ɗar ɗar idan suka shiga musulmi su suna kallo haka irin kallo na haka gaskiya ko aya ta sauka ta sallan hashi kafin ya zo ko kafin gari ya waye Allah ya saukar da aya wannan ta tona asirin abin da suke jiya shi kuma annabi ya faɗa wa sahabansa sai ka ga kullum a tsarge a tsorace kullum za ka faɗa mai ba da zarun munafiquna munafikai kullum suna taka tsantsan a tsorace suke ka an tabbala alaihi ayatu suratun kadai wata sura ta musamman ka sauka ta kona nabbi'uhum wanda take tona asirin ma fi qulubihim abinda ke cikin zukatansu na shirke da ƙarya karfa aya ta sauka Allah ya ce kul istahzu amma ku je ku yi ta izgili ku ku hiran ku ta izgili haka kuma manzo Allah aya ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya rubuta za a tafi yakin Tabuka kuma suka zo suka yi uzuri gaba ɗayan su da za su iya ga dalilin wannan ga dalilin wannan ga dalilin wannan shi ne a ƙarshe da shi sai daji da na samu su ina fita ya wasu ya za'a mun sauka za a tsallake a shiga gidana za a yi wa iyalai na ta za a yi kaza za a bashi mun dukiya har kula kaza kaza a jikin kuzurin da daban daban amma da shi ya musu kuzuri su zama shi. din manzo Allah ya kama hanya sai muna fahimta <laughs> ai wannan ne zai ji ya yaki romawa daular romawa tabuka kawai waɗannan suna ta izbili suna ta migale suna ko harra haula ijinuhum wannan sun rumu da musulunci na musulunci da yana gida musulunci na yana nuna yana sanya su suna garin kamar su waɗansu fafawa kawai wai don musulunci ya zo musu a musulunci ka saka eh, dungura da kake dungura da kake ne zai ba su nasara su koma ma Roman Empire eh ana sun roƙi kawai abin da suke ta tattaunawa sai Allah ya ce kuli tahzi'u je ka rika izgili wa musulunci rika izgili wa musulmi rika izini wa kusan da manzon Allah yake yi din Allah muku mukhrijum ma tahzarun abinda kuke gudu nan da Allah sai nan Allah ce sai ta ku sai na fidda manufarku karara an san ku an san ku Allah subhanahu wa ta'ala to da a cikin su ya tonu Allah ya fallasa su akwai wanda ya ji da kuke da tsibiran da fada manzo Allah kafin ya je ya tarar aya ta saukan wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya sa a cikin runduna a kira su aka tambaye su da abinda suka faɗa suka tattauna shine Allah ya ce bari ka je ka tambaye su bari ka ji an san za su baka in ka altahum kuma ki kira su tambaye su kaje ka tambaye su la yaqulun da wallahi da zaka ji suna cewa idan ba kunna da kuma wannan abu wallahi da wasa mu muka ci magana ina yar tattaunawa ne ina irin karaha karaha da kudu muke ta ta'an maganganu mu faɗi wannan mu faɗi wannan wannan abu wallahi ba sa kawai da wasa muka faɗi wannan magana shi da Allah madaukakin sarki ce kun ka gaya musu ya Muhammad billahi wa ayati wa kuke kuntum tastahzi'un Allah ne abokin wasan ku Allah shi ne abun wasan naku kuke cewa wai wa kuke kawai Allah ne abun wasan ku ko kuma ayatihi ko kuma ayoyin Allah da kuke ja sai su ja wata aya Allah ayan da ta zuba sai su ja wata aya فقاتلوا في سبيل الله يقاتلونكم wanda suka mutu يدخلون الجنة خالدين فيها تجري من تحتهم الأنهار هسه آية هسه آية؟ داريا لكن لا تجري يدخلون الجنة إن غاتوا سنسامة هنيا الجنوب أن يدخلون الجنة تجري من تحتها الأنهار هيك ورا ما يفتح جهنم أكثر أنت ذات ذات ذات الشتاء أيوة جاء سبحانه وتعالى sai wata janna ta jirgin da kai al'anharu zai hukun da waɗannan irin ayoyin muhammad din nan lalazi ina jiya. ba inda zan je inda zan je ƙofar zane da abu su su je to shi ne allah wani allah ne abun wasan ku ko aya ciki ayoyin allah da kuke da kuna injiri da su su ne abokin wasanku? su ne abun wasanku wa rasulihi ko manzon Muhammadu shi tufa shine abun wasan ku wanne ne daga cikin ku wanne ne daga abubuwa uku kuke ta wai wasa kuke yi dan raha kuke yi sai abokin rahan ku anan Allah ko ayoyin alqur'ani ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuntum taziyun Allah shi musu la ta'tazilu ku wani a cikin ba ku da wani uzuri in ji Allah na sun fita jihadin na. ba ku da wani uzuri na izgile ga Allah ku izgile da ayon Allah ku yi izgile da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ce wai da wasa kuke Allah ki ba ku da wani uzurin da ya haɗa muku shi da wasa Allah ki qad kafartum bi imanikum Allah ki kun zama to kafin kun imani da ce sun zama tokan kuɗi kawai sun zama tokan kuɗi ne da ayar Allah ta ne tana kai mutum ga kafirci izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani magana ta manzon Allah kafirci ne idan mutum yana kune bai tuba ba da ya kafirci izgili da wani abu na Allah na Allah shi ma kafirci ne da haka Allah yake ku ba ku da wani uzuri ba ku da wani iri saboda haka in na aku an fa'i kuke minku in har kun ga ma waɗansu afuwa daga cikinku to sun musulunta ne suke fiskar munafurci sun musulunta ne har cikin zukatansu to irin waɗannan da suka yi irin wannan su ne za mu yi afuwa amma waɗansu kan tsinji Allah Allah ce na san ba za su taɓa tuba ba wannan munafurcin ya yi kanta ya yi tsaka a zukatansu su kan akan munafurcin suke a kan shi aka halice su a kan shi suka rayu a kan shi za su mutu a kan shi za a kada su gobe kiyama da shi za su tsaya a gaban Allah su suka yi irin waɗannan da su ji Allah nu'abbi sa'i fasan irin waɗannan ka za mu musu azaba kai ba makawa da annahum kanu mujrimin domin sun kasance original masu laifi irin na kafurci masu laifi irin na izgirin da ayoyin Allah masu laifi irin wajen izgirin da Allah da manzansa irin waɗannan ka izi Allah shi ba san irin waɗannan ba za su taɓa eh, abin nan tuba ba za su taɓa bari ba amma akwai waɗansu da suna iya tuba kuma Allah ce zan musu afuwa zan afuwa na'am المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله ما أوكي أن المنافقون هم منافقين ماذا؟ wal munafiqatu wa munafiqai mata ba'dhum min ba'd Allah ki ɗaya suke kawai wajen barnan su wajen barnan su da macikin su da kusun zagon ƙasa sai dai suke inji Allah akwai samanci duniya sosai babu bambanci tsakanin munafiki miji da munafika mace akwai kamanceceniya sosai wajen me wajen ayyukan da za a je maka aikin munafiki ka zo ka fita akan da ya yi to da za ka iya bambance namiji ne ya yi shi ko na mace ba duka aikin su iri ɗaya ne in Allah subhanahu wa ta'ala ba a min ba'd sun kama da juna in ji Allah wajen Allah daga cikin wannan su in ji Allah su kullum ya amuru na munkari ne al'amru mai kware yana al'amru bil ma'ruf to su al'amru bil munkar su kullum umarni a yi barna ne kawai aikin abinci abin da ba a so da fa'i fitina wurare na barna kawai to su duk abin da ba a so shi suke umarni da shi ina fata an gane za ka zo misali ya ga yadda aka kare shi an yanan angon ba ta ba ne kafin ma ya kamata a samu da shakatawa na nan angon ba ta zai ta shi dai barna shi dai barna idan ya ka ka san ma barna ka na alƙasar nan ba ta kai ba zai iya in empowering ya ɗaukaka ta fara rawa kaɗan sai a kan shi ne ta cikin duk masu rawan na kabi duk masu rawan a cikin wata sarauniyar kyau wata ta fitar da ne ta jirgin duk duniya ita ta ce a dawo kawai duk kai sauran masu ba da himma a fitowa ana ana tsaraici ana yadda kaya ana yadda hijabi ana yadda kaza ka fito a fuka a fim haka kaɗan ka ce an ba su awa ba irin ka kawai haka za ka kawai su suna karfafa masu ƙarna Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya amuruna bil munkari suna umuni da ƙarna wa na anil ma'ruf duba duk da abu mai kyau yake umurni da aiki mai kyau to su suna hana wannan suna hana wannan angwani ha muka ka gina mana masallaci anan muka ka gina mana masallaci anan da aika damu mu da lafiya damu mu da lafiya wata gina mana makaranta a nan. eh mu za mu buɗe wajen wasan yara ba a buɗe ka za a buɗe kaza haka za ka tara a shigo kuma mana a wa ya hun aidiyahum Allah ce ga su da damɗe hannu damɗe hannu ɗauro rowa wa addinin musulunci ba za ka taɓa ɓamɓare ko a hannun jiki? da rike pretendin kike yana nuna shi musulmi ne idan aka zo neman taimako munafukan da suke tsakanin musulmi in asali masu ce munafurci din da kobon su baya takuwa kobon su baya takuwa kamar yadda Allah ya bayani a suratul baqara ash-shaytan ya'iduhumul kumul faqra wa ya ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa rahma wa fadlan ko rahma sai shaytan idan ka zo aiki alkhairi to ire-ire waɗannan ta ce an sai shi ya rika tsoratar da su da talauci hannun rijiyoyi za ka ba da kek nan miliyan ɗaya eh? kasan yara kasan yara na su ke zafi kasan ya kusan karewa yanzu kasan an zo kasan tam ga wanda suke secondary ga wanda suke university ga yanzu wanda suke lanta ba za su zo hutu kwanan nan za a graduation amma ka sau miliyan ɗaya ka bayan kuma fa abu da ke bayan ka da shi ke yin da yake da ba da shi makaranta a gina makaranta ko fi sabilin lafi kai ne kai musulmi kai ne kaza kai ne kaza eh? duba bayan ka ba duba al'umma da isara duba yara duba kaza duba kaza kawai ya kawo maka da ka maka kawai yanzu za ka talauce kana ba da wannan amma wani amurku da fahari da wani fahari ne za a je fahari wajen riya zuba kuɗi ajo ko wajen wani abin da za a nuna kawai a ɗauka a tv a nuna wa duniya jaridu su ɗauka to zai ta ka sa a nan har ma da ƙari har ma da ƙari. Kala ke yi duna ajiyahun suna danɗe hannuwansu wajen ciyar da addinin Allah wajen ba da sadaka wajen sarrafa wa addini Allah ce nasullah sun manci da Allah a al'amuransu gaba da babu Allah a rayuwarsu babu Allah kwata-kwata harkokinsu kasuwancinsu rayuwarsu, jikinsu komai na su babu Allah a rayuwarsu ana fiye hun shi ma Allah sai ya mance da shi sai ya ce shi sai ya ba su kawai a cikin munafurci a cikin wasannin Allah ya mance da ya wato Allah baya mantuwa amma Allah ya kyale su a cikin barnan ya hana su ma su yi shari'a kuma da kan hanya duk ya hana su Allah ya ce ma mu musulmi ya ayyuhal ladina wa la takunu ko ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ذلك هم fasiqun to kullum kuma Allah mai mai ta yace nasullaha fa tasihum innal munafiqina humul fasiqun yace Allah ya ko da kuka imani kada ku yadda ku mance da Allah a cikin al'amuran yanzu a fafafafanta kuma an kusa kuma Allah ya mantar da ku kanuwan wato ya mantar da kai imani ma ya cire tunanin imani ko ka bar wannan abin sam kullum sai ka ga tsara dulmuya take cikin wannan wannan ka mance da Allah shi har ya a haka kawai ma ya kyale Allah shi baya mantuwa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa amma misali ko dan adam ma yana fada na ga na mun haɗu a taro na wani mancewa da shi son sai wani ya zo ofis ɗina aka ce wani yana son gani da na lalata da shi na wani mancewa da shi mancewa da shi asalin mantuwa a shi kyale shi kai kawai su ke sa Allah ya ce fa da shi kuma mana kyale su kawai ta hana su shirya in ji Allah falamma zagu azaga Allahu qulubuhum kayan da suka zuwa cewa su za su tafiye da rayuwarsu akan tabarki da saba wa Allah ba na shari'a ba Allah ya ce sai na kawar da zukatun su ma da ma na ba su akan abin da suka zaba na san da samun ya idon su yadda idan baya gani gaskiya na rufe kunnen su da za a faɗa musu kowa ko wa'azi ba zai shiga ba Allah ta nema na sa samu Allah na sa samu a zukatan su wa'alamu anna laha ya kulu bisal mar'i wa qalbi ya sanya wani kawai ji Allah Allah rufa mana asiri Allah ya ce wa ta'ala al-munafiqina da irin tanadi tanadi da alƙawarin da Allah ya munafukai wa adallahu almunafiqina Allah ya yi wa munafukai tanadi da alƙawari munafukai mata almunafiqati da munafukai mata wal kufara da kafirai wato kafirai da dama ta san wannan kafiri ya ja layi ta ja layi ta matsayin shi sosai kuma munafikai su da to akwai communication tsakanin waɗannan da suke tsakani ku agent ne da kakuran da suke waje su ne informant nasu su ne kai musu labari su ne masu nuna da irin shirin musulmi da halin musulmi su ciki ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi to da waɗannan ɗin na ciki munafukan kenan da waɗancan ɗin na waje da suke haɗa kai da suke da waɗanda suke tare da kuɗin التي كانت تموت في مجرى جهنم وتنزل جهنم حوش جيس مقوما في إن شاء الله إن سيش جيس أفران الشدوى يا الله الله شاء خالدين فيها سلامة سلامة عن آباد التشكيك القرآن فيها هي حسبهم التي جهنم كائشيس لجهنم حسبهم كائشيس قومي duk wani bala'i da musiba ya yana tattali a jahannama nan ta ishe su komai inda in an sa musulmi a aljanna aljannan ta isan masa komai ba a da za ka tunano shi wani na jin daɗi da babu shi a cikin aljanna haka ce makai kwakwalwanka ma ta yi ta suno da mutu a cikin in ta kwakwalwan ka yi furbashi na ka kawai ka tuna abin da ke cikin duniya ma duniyan ma akwai kwakwalwan da in ka ji ma ga wani abin da ba su san ba su da yanki ba Allah ta lafi ka shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce. idan ɗan aljanna suka shiga aljanna kowa ya kama gidansa ya zauna in wuta suka shiga wuta kowa ya sanya masaukinsa ga wajen sa to daga baya sai a yi shela sai a kawo wani ƙafin ko rago tsakanin wutar da aljanna sai a yi shela a kira 'yan aljanna a kira 'yan wuta kowa zai ne ya kalli ragon nan a ce mai ne wannan kowa zai ke mutuwa ce wato mutuwar mu an kawo ta a shi mai a surar rago yan aljanna su ce mutuwa ce yan wuta ma su ce mutuwa ce sai Allah ya a kwantar da shi a yanka a kwantar da ragon nan a yanka shi sai a ce a yi a yan aljanna ita mutuwa ma karan kanta yau ta mutu an yanka ta saboda haka ku da kuke ba ku aljanna zama ne ba mutuwa ku da kuke wuta wal iyazu billah zama ne ba mutuwa kowa dindindin babu ku babu da babu abin nan Ta ya zo kuna bar bardan wala sharaban haka kawai za su zauna babu jin daɗi babu kwanciyar hankali Ta ya mutu ha wala haya su ba su mutu ba a wutan sannan ba su yi rayuwa su jin daɗi ba san akwai ciwo da zai kama mutum a duniya ce ni wallahi da ma mutuwa na ma da na hutu da ya fi mun to ya ce mutum kuma rayuwar da yake shi ba da daɗi haka in wuta za su zauna kawai Allah yake bayan na sa su ana na ta musu jahannama sannan bayan da wannan da za su ciki ta ishe su dukkan bala'i da riga da wando wala ana humulwa sannan Allah ce da wata tsinuwa ta dan ƙara dan ƙara musu kuma la'anar Allah da tsinuwar Allah dawwahum azabun muqim suna da wata azaba dawwamammiya tabbatacciya kawai tsayayya kawai wanda kullum azabar karuwa take babu wai labarin ko zakin da shi kan rabuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan babu ko ko za ta ce za a tafi break yau na yan yan wuta a tashi yau a ɗan huta babu break babu kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya sani mu ya kare mu da kariyarsa mu taimaka wa kanmu mu yi wa kanmu adalci mu guji wutar nan wallahi ba mai halaka face yana sani mu yi wa kanmu adalci mu tausaya wa kanmu wallahi mu yi abin da zai kai mu aljanna kawai wannan shi abin da zan faɗa a uwa da fata Allah ya da samu dace lokacin amsa tambayoyi muna da takaddu wajen ko tana ta assalamu alaikum wa rahmatullahi malam barka da warhaka malam din Allah ina san ka tsara bayani akan yadda ake fitar da haƙƙin Allah cikin wato dukiyar ɗan adam wato zakka wasu mutanen idan suka tashi fitar da zakka sai a suna gabon dubu hamsin hamsin kuma mu yadda malamai suka karantar da mu suke a bawa mutum zata yadda idan shekara ta za yi shi ma zai bada nashi zata cikin zata cikin zakkan ta ba shi ko shekaran baya to a nan dan wannan kuɗi da suke bayarwa a eh, matsayin eh, zakani ko kuma sadaka ne to gaskiya ba kowa bane in aka bashi Allah yake mai albarka ba in ka ba ya zama to shi ma mai fitar ba kowa bane ba kowa bane aka ga wani da business ne wani ya lalace ne ya sun biyan ashirin sanatun a wata harka a sun lalace sannan kuma wani gaba ɗaya zakar nashi miliyan ɗaya ne abin da yake fitarwa gaba ɗaya da ma zai dunkula ya baka da abin dole kwata a cikin da ke cikin miliyan ɗaya a rayuwa yake juyawa yake jujjuya a nan idan aka zo shi da mai zakar 2 miliyan aka ga cikin abin da ya fi tarzan domin zakar 1 miliyan 2 miliyan so idan mutum ya zo dunkula ta cikin ya ba sai ka ce an ce a bani yanda zai ishe shi ba in ma kuma to mai abu iya abin da Allah ya bashi iya abin da Allah ya baka daidai na abin da Allah ya mallaka musu din da duka yanzu da ya baka 50,000 sakar 2 million 2 million wanda zai baka 75,000 zakar 3 million sai ka samu wani din da watan da aka cikin kudin miliyan uku jimma. Haka ba ka tara. to wani idan ya ba ka ɗayan abin da kawai zakar nashi ta ta kenan ba za mutum da zai ce a'a ya fi haka tunda irin hamshakai masu halin nan da masu kuɗin nan da san su nan kuma Allah ne sai yin mutum yake yake yake fitarwa ina fata an gani ko abu na ba ta wasu fitarwa yawanci ne karanci kuma masu bukatar suna da yawa wani zai zai ce maka ni wallahi ba za a ji mun sufis da ya rage mu a haliya wallahi da ni a duniyar da zaka ji kuke bukata kun da shi sai ka samu iya wannan abin nan ɗin shi iya wannan abin nan ɗin shi amma kila hali a gina wajen sun a gina wasu sosai sannan mu imma su ma mutanen wanda za ka ba shi yau ajiye shi zai yi kuma yana jira yana jira kuma ka baki bai son ya wahala ko misalin zarafi. a bashi ya ajiye kuma a bashi ya ajiye sai ya ci kashewa ya ci kashewa ya ci kashewa da kuma kuma ya ce ayi insha Allah ina cikin listin alhamdu wannan na tabbata ne kawai ciki ina fata an gane to shi ma din matsala ne shi ma din matsala ne amma a takaice takaicewa idan kwata-kwata abinda Allah ya kore wa mutum kenan shi Kada haka waɗansu da cikin mata ko waɗansu haka matasa matasa ka ba mu wani dubu ɗari ka zaton kake da shi idan ya manaji da shi zai ishe shi wani abu ishe shi wani abu akwai albarka cikin abin da a cikin zuwa ta ta ta ci ta zama yadda za ka ma za ka juya shi wajen su manja ta su manja su abin da makamantan su su manja sun mutu ne sun yi ba su ne yi na a in ka ce mai ka ayaba da gwanda da kankara da kankara ta yi cewa ba ba nan da ke shi ba in ba ka yi in ba waye ka zama abinci ba Allah bai tattara gaba ɗaya arzikin duniya ya sanya shi a ofishin gwamnati wai sai ka yi aiki a abin a na gwamnati ba ne za ka samu hmm? a sai ka yi aiki a nan mutum ga sai yana a doron ƙasa a misali ga Allah ya kuma kayan miyan nan wannan kaza kaza ana neman mutation da inda babu abu a kuka kai ka rika kawowa wannan abubuwa da ga albarka ne Allah yake samu wani hamsaki mai kudin kaka in ci mu adawa alhaji wani kaza da kuma ya kasance kan mai goro suka ji wani mai goro wani mai kwano mai albasa mai agogo haka za ka tara ba ka renawa wajen ana ta rana an tsaka kawai a wasu kwama a cike kawai haka haka za ka tara ba ala ayi hali dai ah, tabbas shigarwa sun ya rika a ya rika tambayan malamai a ƙarshen Allah da ina da kaza da ya aka gani akwai wanda za a da ya gina su ɗin a sanya albarkar sun tsira akwai a katsaki akwai kuma a rika wasu mutane a zuwa su gida uku akwai wanda suke so biyan biyan biyan kan damuwansu. Allah wani muwafa. ta ta biyu assalamu alaikum malam ba kana ne ta ga wani dunkulen abu ya fito ya fito mata a sau da yawa kuma ba jinin haila ba ne shi yaya shi ita jinin haila ba ne shi kenan azuminta yana nan amma sai a je wajen likita a bincika a duba a ne haka ne don likitoci suka auna suka ce su ba su gani ba wani abu Ba ana iya zuwa wajen malaman Rufiya irin su mala abdullahi ga dabon nan tana kan watakila ma a shagon ina fata an zai son kuma ji malamai su da rufe amma na sunna tsakani da Allah idan akwai waɗansu su ma da suka shigo sana'ar wanda sai a hankali Allah ɗaya da su ubbati kuma ana nuna cewa na abin nan ne abubuwa waɗansu babu ƙwarewa a ciki babu ƙwarewa a ciki malam ne nake da mata biyu sai na umarce su su yi min abinci isa duka biyun kenan sai ya tafi sai ba ta yi ba shi zan iya ba wanda ta yi min wani abu da kyauta in hana ɗayan amma in saya wata zani in hana ɗayan ko kuma in ba ta kuɗi in hana ɗayan malamai da suka ce babu laifi ka kyautata wa mai kyautata maka kai wa mai kyautata maka ihsani kana maka wanki da guga ka maka kaza ka maka wancan ka tace a ni kai ma wajen abin nan wannan dan wannan ga dan wancan wannan babu laifi ka kyautata ma wanda ya kyautata wannan babu wani laifi ba wai haka kawai suna zaune baka su komai da zo ka ba ma wannan ka hana wannan a'a akwai abin da wannan kai kuma ta sani ta wannan kuma sai ya kamata wani ihsani wannan ba da laifi al-jazawul ihsani illa al-ihsan tambaya ta uku assalamu alaikum Allah ya kara malam eh, imani da dukkan al'ummar musulmi ba sai dai Allahumma amin malam tambaya ta ita ce naji sai tafsir akan dukkan wani musulmi ya tabbatar yana neman ah, shahada to to malam kamar da wasu daga cikin mutane suke neman faɗa da gwamnati da kuma suna kiran mutawai yi shahada to malam me to Allahu alam Allah ce san wanda ya shahada Allah ce ya san wanda ya shahada an yaƙi a zamani manzo Allah filin daga wani ya mutu manzo Allah da a ƙarshen yaƙi ya kashe kanta to akwai mutane daban-daban mutum da ya kashe shigiya kafin ya faɗa a dai ya tafi fatawa gun malamai na kwarai wani abu mai gina shi mai gina shi mai gina shi kafin ya faɗa cikin abu wala ya hillu lahu an tafsilan hatta ya alama hukman lahifi, mai bai halarta mutum aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah kuma inda na ce ka nemi shahada a karatu na shi sai malam sai ya mun wata wani abin da ya kamantan su ba ah, ka fito da jami'ar ka nemi shahada ina fata an gane mu. musulmi ya kaɗe yana aikin alheri yana aikin alheri ya fi kuma kalima ba a son mutum ya fi da niyan bari ya mutu ana so ya a kan bari addinin musulunci ya ɗauka inda kowa zai fi bari ya mutu duniya na kan musulunci an ga an mutu a ranar ina addini ɗin ina fata mutum da shi abin zai yi da kyakkyawan ne Allah ya karɓe shi alhamdulillah in Allah bai karɓe ka wajen jihadi ba to Allah ya yi zafin ki a cikin waɗansu ayyuka na alkhairi laula da fara bi kulli tiqatin fa ifatan minhum yatafaqahu fi dini wal yunziru qaumahum idza rajau ilayhim la'allahum yahdharun nasi da shi musulmai gaba ɗaya su dunguma su tafi filin jaza a a samu waɗansu su tafi neman ilimi waɗancan suna jihadi waɗannan kuma suna fahimtar da al'umma suna ilmantar da su assalamu alaikum mana ya ake fitar da zakan ah, kayan kayan hatsi to kayan hatsi alal dai a usuri ake fitarwa usuri ake fitarwa hatsin ma ya zama to irin na damina wanda ruwan sama ya shayar kai baka wahala wajen shayar da shi idan ka shayar ka abun ruwan sama ne ka girki ushuri na ita kuma mudu goma ka cire mudu in mudu ɗari ne ka da goma haka haka wanda kai ka shayar da shi ne a cikin nisful ka sai da rashin ushuri kenan sai ka auna ashirin kenan ka ci da ɗaya Allahu ala ana ina ganin waɗansu mutane idan suna sallah da liman sai a yi sujada na ƙarshe kan jinkirta sosai bayan liman ya ɗago sai kaga sun daɗe kafin su ɗago haka ya halatta ba haka wa liman manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa da haka liman ya dan fita cibowa ta a masa ne kafin ya dago kai ta dago shi ma ta a masa ne yana tsaba kana abuwa tare shi ma ta a masa ne ya bari sai ya riga yi kawai ya ji shi ka dago ne addu'an ki ba ka kare kana da sallah mai raka'a hudu kana da addu'a nawa duk sallah mai raka'a hudu kana da sujjada takwas raka'a ta duk suna da sujjada ne sai ba za ka yi addu'a a wannan kongresu din addu'a wannan addu'a na fata kaza na kaza har abin nan bai ma shi dago kan kai kana manne a ƙasa. ko da ake yi kamar da ake a ba kowa ya juya ta kana kallon haka wai wai akwai abu da kake yi shi ke kadai na abu kawai kasa da ka juya ka buga kafa kwale kwanan da za a saka a ranar ai Allah ne ya sani to kuma a nan annabi duk mai yin abu mai liga imam kuma shikin Allah zai mai da shi jaki ne in Allah da shi jaki za ka fito kuma in ya ka aka ɗan raga maka kan ya fito ka fi sauran gangan jikin na mutum ka shigo masallaci ka kuma ibo wannan suna kai ma ka san ai ba karamin ba ai ka shigo a masallacin ina limamai ana riga su idan kudai suka fi kansu mara idan aka aka sallama ba da isa'i ya halatta wasu su zo a su yi kuma limanci ya tsaya daidai inda shi ainihin na farkon ya tsaya shi kana ai limamin ba ci ya yi an gama shi kenan wanda za su shigo sai su nasu amma ba za a yi alaskika ba ba za a yi alaskika ba limamin raki yana alaskika aka yi kamar in kuka zo ba za ku kuma kunna wata alaskika amma za su iya tsaya ko ina ku yi sallama wannan shi to sai addu'o'i daban-daban daban ga sunan akwai a wani bawan Allah ya ba da sassan dubu sa a masallaci kuma a taimaka masa duk addu'a Allah yi marayuwarsa albarka da kuma samun a mata Allahun amin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa ababen jin daɗi na duniya ke Allah ya dace sai mace ta gari mace saliha abin hawa mai kyau lafiya abin hawa bala'i ne iya sa ka a gaba Allah ko shi ya rufa mana shi da aka sai an ga motan ka a tsaye a da ba Bawan Allah ya da sadakan dubu goma a masallaci sannan yana baran addu'a Allah ya biya masa bukatunsa Allahumma amin wani bawan Allah ya ba da sadakar alkur'ani guda biyu kuma yana roƙon malam ya maimaita mana addu'a da ya bada jiya ta ake hasbun Allahu sayukin Allahu min fadlihi ina ila ai ayan tana nan da muka karanta hasbun Allahu sayukin Allahu min fadlihi ina ila Allahi raghibun ha? Har mutum da iyaka. wasu sun ba da sadakan dubu hudu da ɗari biyar a sa a masallaci kuma suna karan addu'a da mahaifinsu da ya rasu Allah a sarki ya fasa mahaifin nasu ya kyauta kuma mafarkin sabbin al'umma musulmi amma wanda suka turo da wanda ba su turo ba wanda suka bayar da wanda ba su bayar ba Allah biya ma kowa bukatun su da alkhairi ya kare mu ya kare su daga sharri Allah ya mu zama da duniyar nan lami lafiya an kanta shugaban kasa da aka yi da sauran gwamnoni na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa wanda gwamnan da za su ya zama to zagaye na alkhairi zagaye ne da zai kare zubar da jinarin ɗan ƙasar nan wanda ke haɓaka arzikin ƙasar nan wanda ke haɓaka ƙasan wato ɗan ƙasa da al'umma wannan kasa da musulmansu da ba musulmansu ba Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya yi kowa albarka ya sa waɗanda su bambanta da na waɗanda suka wuce wajen ci gaba waɗanda suke da kuma hana ruwa gudu ya Allah mun haɗa ka da su kasance su inda ka san shi ne ya dace da su ya rabbal alamin ya arhamar rahimi wa sallallahu wa sallim wa barik ala abika muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين